وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأيهاك إمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي متالا البركة مسلاتي مثمان ابن عفان لكي ننقل نقيا أولا قريم البركة نكنو أولا يمتي من البركة نجمع أيو آه، شاشدة ga watan rabi'u sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da sha uku ga watan sha biyu shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul bakara inda muka kwana akan aya ta 232 kafin mu shiga karatun ah, wannan aya akwai rashe-rashe da aka yi a wannan sati akwai yar'uwar uwa da muke tare da shi a nan koyaushe abdulaziz bargoni allah yi wa yayarsa rasuwa ranar laraba da ta gabata hakanan akwai alaji lawan sha nuna shi ma matarsa ta rasu ranar laraba da ta gabata sa su a addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya yafe musu zunubansu ubangiji ya yalwata musu makwancinsu ya haskaka musu kabarguransu Allah ya sa aljanna ce makomarsu abinda kuma suka bari Allah subhanahu wataala ya ikanta musu bayan su dukkan yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya cika su da rahama mu kuma idan ta mu zo Allah ya cika mana da imani ce wa iza tsallaktumun nisa'a kuma idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna sai suka cika iddarsu su wato suka cika wa'adin na idda fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna to kada ku hana su su auri mazajen su na da idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun yi yarjejeniya a tsakaninsu ta hanyar da ta dace da shari'a ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر wannan shine abin da ake muku ake wa'azi da shi ga wanda ya yi imani daga cikin ku da Allah da ranar lahira wannan shine abin da ake wa'azi da shi ga wanda daga cikinku ya yi imani da Allah da ranar lahira zalikum azkalakum wa athhar wannan kuma shi yafi muku alkhairi sannan shi yafi muku tsarki wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ke da sani ku ba ku sani ba wani ayar kamar yadda muka fara bayanin ta satin da ya gabata ubangiji subhanahu wata'ala yana magana da daukakin al'umma duka al'ummar musulmi yana ba su doka daga cikin dokokinsa da suka danganci saki da kome da aure gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya yi kira ga al'umma gaba daya cewa idan daga cikinku aka samu waɗanda suka saki matansu kuma matan nan suka gama idda sannan suka so wato mazajensu da suka sake su suka dawo suna neman su da aure domin su mayar da su karkashinsu to kada ku waliyan waɗannan mata ku ce za ku hana matan su auri mazajensu matukar dai sun yi yarjejeniya wato su mazajen da su matayen sun yi yarjejeniya tsakaninsu ta hanyar da ta dace to kada ku ce za ku shiga tsakaninsu ku hana su komawa to wannan ita ce dokar da ubangiji subhanahu wata'ala ya shimfida a cikin wannan aya wacce ita ce hana abinda ake kira al'azlu al'azlu kamar da muka faɗa shine mutum ya hana yin wani abu ba ta hanyar da ta dace ba abu ne <clears throat> wanda zai zai hana wani ya ce ba za a yi shi ba sannan wannan hanin ya zanto ba wanda ya dace ba shine ake kira al'azlu Allah subhanahu wataala ce to kada ku yi wannan a nan ubangiji ya ce an zuwa jahunna su aure mazajensu su na da a nan an jingina auren zuwa ga matan ba wai don su suke auren da kawunansu ba sai don ana maganar wato shi karan kansa auren ne ana maganar shi karan kansa auren mazajensu shi yasa sai aka jingina musu kuma saboda su ne abin ya shafa kai tsaye a nan sannan aka kirawo mazajen da suka sake su har suka gama idda da suna jahunna aka ce musu mazajensu wanda an san cewa yayin da mutum ya saki matarsa har ta gama idda to ta zama ba matarsa ba sai dai a ce tsohuwar matarsa amma dai ba za a ce kawai matarsa ba to amma nan ubangiji subhanahu wataala sai ya ce da su azuwa jahunna wato mazajensu ya kirawo su mazajensu wannan shine a balaga ake kira bi itibari ma kana wato an yi la'akari da abin da da can yawa kana wani abu da ya kasance a baya shine waɗannan matan sun taɓa zama matan waɗannan mazajen saboda haka yanzu aka kira wasu azuwa jahunna sannan kuma rabuwar auren da wannan batu da ake yi ba a ɗau wata tazara ba wato sun gama yadda su sai kuma suka fito cikin manema saboda aka tsakanin yankewar igiyar auren da dawowa su nemi mato su nemi komawar matansu gare su babu wata tazara mai nisa saboda haka wannan shi kansa ya ba da damar a kira wasu a zuwa jihunna larabci do ana da irin wannan a kirawo abu bai itibari ma kana alaihi ko ko bai itibari ma ya ulu ilai wani lokaci a yi la'akari da yadda abin zai zama nan gaba ko da ko bai kasance ba a lokacin da ake magana kamar yadda annabi nuhu yake addu'a na cewa Allah subhanahu wata'ala ya halaka al'ummar salata zar ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yace ya ubangiji kada ka bar wani mutum ɗaya mai zaman gida daga cikin wani al'umma ya ubangiji in har ka bar su yudhillu ibadaka za su batar da bayanka wala da illa fajiran kafara ko za ta haifu ko na ba sai fajiri kafiri wanda an sani cewa lokacin da ake haifar yaro yana kankani ba a ce masa fajiri ko kafiri sai bayan ya girma to inda ya zaɓa nan yake tantance ina za a sashi in ya zaɓi fajircin da kafircin to ya zama fajiri kafiri amma anan annabi nuhu alaihi salam ya kirawo su da fajirai kafirai da itibari ma sai ko ya yi la'akari da yadda al'amarin zai kasance kuma abin da ya kara masa karfin gwiwa har yi wannan ubangiji su subhanahu wata'ala ya riga ya gaya masa inna yi umina min qaumika illa man kada amana babu wani wanda zai sake yin imani daga cikin mutanenka illa man kada amana sai wanda ya riga ya yi imani ya gaya masa imani wannan ya kara masa karfin gwiwa sannan kuma da shekarun da ya dauka masu dimbin yawa yana ta wa'azi yana ta wa'azi dukkan wasu hanyoyin da zai bi ya bi amma kuma kullun ƙara bauti masa suke wale mai zirkun du'a iya illa firara kiran nashi kullun ƙara sawa suke suna bauɗewa suna fadarewa to wani duk shi ya ba shi ƙarfin wato gwiwa har ya ce wa inda ka in tazarhum yuzillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara to anan ubangiji subhanahu wataala ya kirawo matan da aka riga aka saki har suka gama idda suka fita daga karkashin mazajensu amma duk da haka ya kira waɗancan a matsayin mazajensu na aure a zuwa jahunna ba don komai ba don duba da wannan la'akari sai sannan kuma don a ƙara nuna wato nuna wato a ƙara kazanta zaluncin hana su koma wajen mazajensu wato kamar a ce waɗannan mutanen fa mazajensu ne a da amma yanzu kake ƙoƙarin ka hana su koma su ci gaba da rayuwar aure to wannan duka <clears throat> kalmar azwajahunna da aka faɗa tana nuna haka sannan kuma ana nuna cewa su suka fi cancanta su koma wajensu shi yasa duk Allah subhanahu wata'ala ya amfani da wannan kalma a nan saboda haka a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana magana da su ul nisa su waliyan mata a kan cewa kada su yi karfa-karfa su hana wato waɗanda suke ƙarƙashinsu komawa ga mazajensu yayin da suka ga ita matar tana wato tana sha'awar komawa wacce mijinta domin har koyaushe idan shi mijin daman shi ya gaya ba zai iya zama da ita bai sake ta sai ta kula yanzu hankalinsa kuma ya dawo kanta to a ɗabi'ar mace abu ne da sauki wato da gaggawa ita ma hankalinta zai koma kansa sannan kuma wato zukatan mata a kurkusa suke ba su da nisa ba su da zurfi da yawa don da nan sai kaga cewa sun ansa kira to yadda ta ga cewa mijinta ya dawo yana nuna sha'awar koma komawa da su shiga ba da zaman aurensu wannan ya sa ita kuma nan da nan sai yadda cewa za ta koma wajensa to idan aka samu wani tangarda to daga bangaren su waliyanta ne amma ba daga bangaren ta ba shi yasa mu ga a nan ubangiji subhanahu wataala bai kwadaitar da matan ba cewa ku koma zuwa ga mazajen ku in sun zo suna neman su mai da ku aure su ba a kwadaitar da su ba domin mai domin su ba a samun tangarda ta bangaren su an fi samun tangarda ta bangaren waliyansu shi yasa su su ko magana su ma ba a yi ba da a ce su ma akwai wata tangarɗa da ake samu sai a ce su ma a kwaɗaitar da su a nuna musu cewa su koma ga mazajensu ya fi musu alkhairi ibn jarir tsabari ya fitar da asar daga abdullahi Ɗan abbas yake cewa wannan aya tana magana game da mutumin da zai saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu sannan ta gama idda ba tare da ya yi kome ba sannan daga baya sai ya yi sha'awar dawowa da ita ya aure ta sake ɗaura musu aure to ita ma kuma matar sai ta sha'awar za ta koma gidan mijinta a sake musu ɗauran aure to amma kuma sai waliyanta su ce su ba su yadda ba to sai Allah ce a'a kada su yi haka in sun yi haka to sun zalunce ta sun zalunci kuma wannan wato iyali watakila akwai hayayyafa a tsakanin su hana wannan koman zai iya kawo matsala a cikin zamantakewar aure wannan abu ne da aka sani a jahiliya yana wakana dangane da auliya'un nisa waliyan mata a jahiliya sun kasance duk sanda aka suka samu ya tangarda tsakaninsu da turkansu. har abu ya kai aka kai ga rabuwa to su waɗanda aka saki yarsu to sukan ɗauki abin da zafi kwarai da gaske su daga ganin cewa an ci mutuncinsu wato har ma abin ya kai a koyo musu yarsu to wannan cin mutuncin nasu da suke jin an yi ba a ɗauke su da daraja ba da kima ba har ma an sallami yarsu to shi zai sa su lokacin da za a shi wannan miji zai kuma dawowa a matsayin yana neman a sake ɗaura masa aure da wannan ya tasu su ga cewa ba za su iya bashi ba domin ya ci musu mutunci a baya ba za su ƙara yadda su kuma ba shi aure ba ya kuma ce mutunci yarsu an yi sau ɗaya ba za a sake ba to wannan hamiya ta jahiliya da jin isa shine yake sawa suna ɗaukan wannan tsauran mataki ba don kuma suna ga in sun yi haka ne suka rama wato yayin da ya ci musu mutunci a zatansu ya saki yarsu to kuma yanzu ya lalabo ya shigo cikin manema har ya ce a ba shi dama ya turo magabatansa a yi magana a yi waye to su sun samu wata gaba da suke ganin su ma za su huce haushinsu shi ne su ce to ba za a aura maka ita ba ko da kuwa tana so to ba za a yi ba wannan auren ba za a yi shi ba imamul bukhari a cikin littafin ta ce ya fitar da hadisi daga ma'akil ibn yasa sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ma'akil yake cewa wannan aya game da shi game da sha'aninsa ta sauka yake cewa ya aurar da 'yar uwarsa ga wani ɗan baffansa akwai ɗan baffansa yana neman ta kuma ba shi kaɗai yake son ta ba akwai masoyanta daban-daban suna son aurenta amma sai ya ga cewa ɗan baffan nan nata ya fi cancanta ya ba da ita gari shi saboda haka sai ya aura masa da ya aura masa ita shi ko bayan wani lokaci sun zauna bayan wani lokaci kuma sai suka samu saɓani sai ya sake ta da ya sake ta dawo gidan dan uwanta ma'akar ibn yasa wanda shine waliyinta tana zaune bai dawo da ita ba har ta gama idda bayan ta gama idda sai manema suka fito waɗanda suke son aurenta to shi ma sai ya sake dawowa ya shiga cikin manema yana son a ba shi ita to shine shi ma'akil ibn yasar sai rantsuwa cewa wallahi har abada kai da ita bayan da na aura maka na karrama ka na mutunta ka na aura maka ‘yar uwata amma ka zo ka sake ta kuma ka watsar da ita har ta gama idda sannan yanzu ka saɗaɗo ka ce kana neman ta dawo ya ce wallahi ba za ta dawo ba la wallahi la ta ile ilaita abadan na rantse da Allah har abada ba za ta koma wajen ka ba to shi kuma mutum ne wannan shi miji mai saki wato mutum ne da ba laifi tare da shi wato mutumin kirki ne an dai samu sammatsi har haka ta faru sauraka ba mutum ne mai matsala to da haka ta faru ita kuma yar uwar ma'akar ibn sar tana so ta koma wajen mijinta to sai Allah ya saukar da wannan ayar ita fala ta'dulu hunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf kada ku kuskura ku hana su su auri mazajen su na da idan har sun ne a tsakaninsu ta hanyar da ta dace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya karanta masa ayar ya ce to ma zo ya zo ya karanta masa wannan ayar yana karanta masa sai ya ce al'ana af'al ya rasulullah an gama ya ma'aikin Allah an gama magana a wata ayar a wata a wata ruwayar yake cewa fatara kalhamiyata wa da li'amirillah sai ya bar wannan kishin banza din da wannan tiririn na banza da yake ciki sai ya miƙa wuya ga umarnin Allah a wata ruwaya a cikin jami'ar tirmidhi yana jin an karanta masa wannan aya sai ce sam'an li rabbi wa ta'a na ji na yi biyayya ga ubangiji na saboda haka ya dawo ya aura masa ya je kafara rantsuwar da ya yi wannan shine bambancin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran mu ga magari su jira suke yi kawai su ji umarnin Allah da manzansa za su bi a koda ko ya saba wa zuciyarsu yana ji ana karanta masa ayar Allah kawai ya ce sam'an wa ta'atan ya rasulullah al'ana af'alu ya rasulullah yanzu yanzu nan ba sai an jima ba saura ka nan take kirawo shi aka daura aure to ka suranta yanzu a cikin mu irin wannan ta faru eh, a ce wani malami ya kira wani ya karanta masa ayoyin Allah ya ja masa hadisai ba aya ɗaya ba ma nan aya ɗaya ce kawai eh, wani ayoyi za ka yi ta zubo masa da hadisai sai ce to malam mu dai gaskiya abin nan dai ai hakuri na ji dai to amma dai abin nan sai dai ai hakuri gaskiya ba zai yiwu ba eh ba masu su ba haka bane da zarar suka ji umarni ne daga Allah to sun san alkhairi ne babu yadda za a yi Allah ya dora su akan abin da ba alkhairi ba in dai umarnin sa ne to alkhairi saboda haka ba abin da za su yi illa su miƙa wuya su bi su zartar da wannan umarni na Allah subhanahu wataala الواحدي هكذا ابن جرير الطبري أسكين تفسيرا sun لدى daga Jabir Ibn Abdullah yana cewa wato cewa yana da. yana da wata yar baffa wanda mijinta ya sake ta ta gama iddarta sannan yana son ya mayar da ita ita ma tana son ta koma wajen mijinta jabir ibn abdullahi ya hana wannan aure aka saukar da wannan ayatu amma dai waccan ruwaya ita ce tafi inganci ta cewa yastar ma'akal ibn yasar ita ce sababin saukar wannan ayar yastar yar uwar ma'akal ibn yasar ita ce sababin saukar wannan ayar ba jabir ba ruwayar jabir ibn abdullahi ba Allah subhanahu wata'ala ce Bala ta fala ta'dhuluhunna an ta raza wa bai na bil ma'aruf idan sun yarjejeniya a tsakaninsu ta hanyar da ta ce, wannan shine sharaɗin hana shi waliyanta ya hana ta komawa ga mijinta wato idan har ya san cewa da ita da mijin sun fahimci juna sun yarda da juna za su koma to shine nan aka ce to kada ya hana wato haƙƙinsa wato haƙƙin yana da haƙƙin ya hana amma idan har ya tabbata cewa sun yarda da juna to ba da wannan haƙƙin wato kada ya kuskure yi wannan wannan yana nuna cewa in ya fahimci cewa komawar tasu za a samu matsala mai tsanani akwai wasu abubuwa da dama da suke nuna cewa mayar da auren yana tattare da matsala to wannan kaga yana da damar ya hana ko ya zanto tarazi din nasu ba bil ma'ruf bane sun yi tarazi amma fi ghairi al ma'ruf al ma'ruf shine abin da ya dace abin da ya dace da mutunci ya dace da shari'a ba abin da zai saba wa shari'a ba idan ya zanto shi wannan miji daman wani fantararre ne sa'a aka yi ma ya sake ta saboda fantararre ne ba shi da addini wani ne wanda ya karfi watakila ya sallah ko kuma shi mashayin giya ne ko barawo ne ko wani abu to saboda daɗewa bayan ya sake ta sai ta je tana iya komawa ga san sha'anin mace musamman ma idan ya biya kalallame ta ya nuna mata ma ya tuba ya yi kaza ya kaza to ba ta yadda to amma wannan yaddar ta banza ce Tara ne amma ba bil ma'ruf ba to anan yana da ikon ya hana yana da ikon ya hana an ce da shi kar ya hana sai ba a ce da shi kar ya hana ba sai dan yana da ikon ya hana inda ba shi da ikon hanawar to babu ma ma'anar a ce kai ya hana to tunda aka ce kada ku hana su to ya nuna suna da ikon su hana din to sai aka kawo sharadin lokacin da ba a ba a hana din ba shine in ya zan a yarda je ne yadda suka yi yarjejeniya ce da tana kan hanya ta dace da shari'a to anan bai kamata ko bai halatta shi wali ya hana komawar walaccinsa zuwa ga mijinta ba idan da mace za ta gama za ta yi aure sai kuma mijinta ya saki ta har ta fita daga idda muna magana saki na ɗaya da na biyu banda saki na uku saki na uku wannan an riga an faɗi hukuncinsa cewa sai ta sake yin wani aure sannan take da damar komawa idan saki na ɗaya ne na biyu bayan an sake ta gama iddata kenan sai mijin da ya sake ta mijinta na farko sai ya fito cikin manema sai wani ma sabo ya fito cikin manema to a nan idan shi wanda ya fito din a shi wancan mijin na farko ba wani abin da zai ke na matsala tare da addininsa ba a hango wata matsala ta tare da addininsa ba kamar wancan dan uwa na mijin ma'ayar uwar ma ne ya sa kamar yadda ya kace cewa rajulan la ba sabi kana rajulan la ba sabi mutum ne da ba shi da wani laifi babu wani aibi tattare da shi to in ya zanto ya fito zai koma da matarsa sai kuma ga wani shi ma ya fito shi ma kuma ba da laifi to anan abin da ya fi dacewa shine ta koma zuwa ga mijinta akan wannan sabon saboda me saboda na farko su suka fi sabo sun fi shakuwa da juna eh, kuma shi ya fi kusa da ya gyara abin da za a kabata a baya sannan kuma shi ya fi sanin halinsa ta fi sanin halin shi sabanin sabo wanda ya fito kuma shi ya fi kusa ya yi nadama kan abin da ya yi na saki zai ga ya yi kasassaba ya saki matar shi kuma ya kasassaba hatta ta gama idan bai dare ta ba saboda ka wannan damuwar tana tare da shi ba zai sake yadda ya kuma yin saba irin wannan ba don zai je ya yi wa kansa tsakiyar da ba ruwa don da an yi rashin sa'a ta tafi wani gushi kenan ba lalle ya sake ta sake dawo masa ba saboda haka akwai yiwuwar ya ji dama ya yi da na sani akan abin da ya yi to haka wannan kuma har ila idan ya zanto akwai zurriya tsakaninsu wato akwai haihuwa kila suna da ɗaɗai ko biyu ko uku ko fiye to kaga dai duk waɗannan abubuwa za su sa a ce mijinta na farko ɗin nan da ya fito wanda kuma ba shi da wani laifi a tattare da shi shi ya fi dacewa ta koma akan sabon mijinta akan sabon maneminta to amma idan ya zanto da haka ta ce ita fa ba za ta sake komawa zuwa ga wannan mijin nata na farko ba abin da ya faru a baya ya faru ba za a sake maimaitawa ba to ba ya halatta a matsa mata a ce sai ta koma yana da kyau a ba ta shawara a nuna mata maslahar komawa zuwa ga mijinta na farko akan ta sake yin wani sabon miji don yanzu za ta shiga kuma wata sabuwar rayuwa ce sai ta kuma koyon wasu abubuwa sababbi kuma ba ta san wani gaibi ne yake kiran ba amma wannan ta san shi ya ta kuma an yi wani kuskure da yanzu yake nadama a kansa ana fatan za a gyara ba za a sake komawa ba to a nuna mata haka in duk da haka ta kasa kasa ta ce ita ba za ta koma ba ita ga sabo ta samu to shi kenan kada a matsa mata sai a bata ta auri wanda take so a wannan ayar tana nuna wato tana nuna cewa mace ba ta aurar da kanta dole sai waliyinta ya aurar da ita dole sai da waliyi mace ba ta aurar da kanta ba don komai ba saboda ita hanibin mace bangare na mace yana da rauni kuma an fi ganin tubus-tubus a tattare da ita in ya zan ita kaɗai ce ba tare da wani wanda yake ba ta kariya ba to don haka shari'a ta ce to dole a samu wani namiji tsayayye wanda yake shine waliyinta wato wanda shine zai ba ta kariya ba za ta zan ta wulakanta ba domin an san cewa an karɓe ta ne a hannun wani namiji wanda shi ma tsayayye ne kuma shine waliyin al'amarinta sabanin yayin da za ta je ta bada kanta da auren ta aurar da kanta inda ita za ta aurar da kanta namiji a nan ba lalle ne kula da haƙƙinta ba don ya san cewa babu inda za ta kai shi ƙara wani wanda zai tsaya ya ga cewa an kula da haƙƙinta babu to shi yasa sai shari'a ta ce to saboda maslahar ita mace ya zanto ta je ta bayar da kanta aure ba a samu wani waliyinta ubanta ko ubanta ko kanin ubanta ko yayanta ko kaninta ko wani dai namiji wanda yake makusanci ya san shi ne ya ba da ita aure to wannan zai fi mata mutunci kuma zai fi tsare mata haƙƙinta domin duk sanda aka tuno inda aka tsaya gemu da gemu aka yi magana za a fi ɗaukan abin eh, eh, za a fi ɗaukan abin da girma da mutunci sama da a ce ita ce kawai ta yi gaban kanta haka ashe wulayar mace wulayar namiji ga mace darasita ta ne kuma kare mata haƙƙi ne ba kamar yadda 'yan yaƙar musulunci da tsohon 'yancin mata suke nunawa ba su kula abinda suke nunawa an danne wa mace ta an nuna bata isa ba wai sai namiji ya yi shiga gaba ne kaza ne kaza abinda suke ta ƙoƙarin su yi a saudiya a cire maganar wilaya zan mace kawai duk inda ta zo ta sa kanta ba ruwanta da wani namiji ya ke gaba wanda kuma an san yadda mace ke da rauni duk yadda ta ce za ta rayu ita kadai karya take ba za ta iya dole dole in ba ta nemi na kusa da ita ba dan uwanta wanda shari'a ta yadda su hada zumunci in ba ta neme shi ba to za ta nemi na banza karshe za ta zo tana neman na banza shi kuma yana shi ne zai tsaya mata shi yasa zaka ga irin waɗannan wasu in suka buga nan suka rasa karshe sai ta samu lauya to shi lauya ba namiji bane shi ne namiji ne karshe shi zai shi ne shi da abin da yace shi za ta dauka ba ba ta da wani abokin sa wala kuma sai shi kun kai magana take ai lauya ne sai <laughs> eh, mai bai dauko lauyatu ba ai ba ta dauki eh. mace lauya mace ba ko akwai sai dai namiji ba komai ba saboda wannan rujular tashi kakka ɗauka kawai saboda ya karanci shari'a ba wannan kadai ba take rubawa shi namiji ne shi yasa ba za ta ɗauko mace ba ta ce ga lauyan ta nan sai dai ga lauyan ta nan saboda haka shari'a da ta ce mace ta zan tana da waliyi gata ta bata domin a kare mata mutuncinta a kare mata martabarta a san cewa akwai wani tare da ita duk wanda ya so ya ci mutuncinta to babu ita kadai bace tana da nata ita ma wani zai ce to ya aka yi aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ya yi aure shi ba wali kun san shi annabi yana daga cikin sa ba sai da waliyi ba to ina san na zaton wannan tambaya ce da kowa zai iya ansawa domin ni da kai da sauran ire-irenmu mu ana iya tawakkuin mu muzalinci wata amma annabi zai zalinci wata ne eh sai dai karbo mata hakkinta saboda haka shi abinda ake tsoro na a cutar da mai rauni shi an aiko shi ne don ya taimaka masu rauni saboda haka da mazan da matan duk karkashin kulawa su take kai ma namijin karkashin eh? annabi sallallahu alaihi wasallam ana aula bil mu'minina min anfusihim eh? sauraka ka annabi sallallahu alaihi na kowa ne kuma kowa karkashin rahmar sa yake ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda shi dan an ce da shi ai aure ba waliyi taimakon matar akai dan ta gama samun ta rasa koma wani irin wali ne ai ta gama samun wali eh eh saboda haka a cikin nan da aka ce fala ta'dulu hunna in yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf an nuna shi miji yana da haƙƙi shi na shi wali yana da haƙƙi na ya hana wannan haƙƙin na ya hana shi yasa aka ce to nan matukar dai sun yarda da juna kuma babu wani abin da ya keta shari'a to kakka yi kakka ce zaka hana tunda inda a ce ba shi da wannan haƙƙin ya hana to babu buƙatar ma a ce kai ya hana domin zai zama hanawar tashi zalunci ce zalla udwani ne kuma za a kawo ba za a kawo shi da sigar na hayo ba da ba za a ce fala ta azuru hunna an yanki hina azuwa da wannan ta ce ma ya kunu lakum ba haƙƙin ku ba ne da da wannan sigar zai zo ma ya kunu lakum an ta azuru hunna ba fala ta azuru hunna ba saka sigar hani a nan yana ishara zuwa ga cewa yana da damar ya hana kuma har ila yau a ciki an nuna ita ma macen tana da haƙƙi na a barta ta auri wanda ta yarda da shi shi yasa aka ce an yanki shi na a zuwa wannan aka jingina ne ka haɗin zuwa ga matan saboda a fito da haƙƙinsu su ma cewa haƙƙin nan nasu ne saboda haka a nan ba a ce an tunki na a zuwa wannan ba a ce ku aurar da su ba Sai ka ce an yanki hina don a nuna cewa su ma suna da dama duk da kai waliyinta ne mai sa ido a kanta to amma ba kai ne za ka kakaba mata wanda ka ce shi kake so ba sai wanda ita ce tana so to wane shine ne jumhurin horin malaman musulunci hau na musulunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wa dalika illa bi wali babu aure sai da wali a wata a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sultan waliyyu man la waliya lahu duk wacce ba ta da waliyi to shugaba shine waliyinta sannan a hadisin ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwiju al-mar'atu nafsaha eh, mace ba ta aurar ta mace sannan mace ba ta aurar kanta wannan ita ce mazhabar maliku da shafi'i da ahmad da sauran jumhurin fuqaha wal islam duk akan wannan suke abu hanifa rahimahullahu ta'ala shi ne ya fita daga wannan ka'ida yake ganin cewa mace za ta iya aurar da kanta daga cikin hujjojinsu ma akwai wannan ayar wanda wannan ayar hujja ce a kansu ba hujja ce gare su ba suka ce an ce an yanki hina a zuwa jahunna su auri ai ba a ce a aurar da su ba ce aka yi su auri amma ba su kula cewa a ciki Allah subhanahu wataala yana magana da waliyan ne ce za tallaqtumun nisa فلا تعدلوهن إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعدلوهن Allah yana magana ne da waliyan hayar kan waliyan ma take magana kaga ba kamata a ce an ɗauki wani bangaren ta an yi hujja wajen kora waliyan ba saboda ta ita kanta ayar hujja ce a kansu sannan an yanki hina a zuwa da wannan wannan na lararci kuma a kowane ma yare ana samun irin wannan a ce wance ta yi aure amma ba ana nufin kaifiyar auren ita ta ba da kanta ba ka ce ta auri su auri mazajensu ba wai ana nufin cewa sun yi auren ba wani ba ne sauraka wannan usulubi ne na magana wanda kuma har a ta a cikin wasu yarurruka kamar na yarurrukan mu za ka ji irin wannan sauraka da Allah ce bil ma'ruf yana nuna kenan in ta yarda da wani wanda ba bai dace da irin ta ba to yana da damar ya hana ta wannan kalmar bil ma'ruf tana nuna a dole ta samu wanda yake kufri kar ta jajibo wanda zai zama matsala ta jajibo wanda al'umma ma ta san cewa wannan mutum ba mutumin kirki ba ne ana masa mummunan shaida ta ɗauko shi ta ce shi za ta aura sauraka duk da aka ce uba ba zai ba zai tilasta yarsa ga wanda za ta aura ba to amma kuma yana da haƙƙin ya hana ta auren wanda bai dace ba wannan yana da haƙƙi shi yasa Allah ce bil ma'ruf sauraka bil ma'ruf yana inda aka hana a hana su shine in sun yi yarjejeniyar da na aure amma ta hanyar da ta dace da shari'a baya daga cikin ma'ruf da kawo wani wanda yake fasiki wanda yake mashayi ko wanda aka san shi dan 419 ne ko dan duba ne ko dan abin nan ne ta ce shi za ta aura to anan ba za a ce ai tana da damar ta aure wanda take so ba a'a uba yana da damar ya yi anan saboda haka sharadin inda aka hala shi shine idza taradaw bainahum bil ma'ruf wannan ba ga ba ga bazawara ba hatta ga budurwa tunda in ya zanto bazawara ma kamar wacce ta taɓa yin aure an nuna cewa waliyinta zai hana ta in ta jajibo wanda bai dace ba to ina ga budurwa kaga wannan in zabi aula a ce yana da haƙƙin uba yana da haƙƙin ya hana ta ta auri wanda aka san cewa bai dace da irin ta ba malamai suna kafa hujja da wannan akan kufi cewa in ta kawo gairul kufi wanda bai dace da ita ba a kufi wani abu ne wanda yana shan bambam daga kowace al'umma abinda take dauka kofi wato wanda ya dace da ita watakila wani gida ne na sarauta a ce ta kawo wani wanda yake dan dan talakawa talaka ma na cancan kasa marasa sana'ar yi wanda aka watakila da ce ake wannan ba in ki bane al'adance za a ita wannan ba kofi in ta bane a yi da take dan sarauta ta je ta dauko wani wanda a cikin talakawa ma shi a cancan karkashin ƙasa yake kaga ai kaga akwai matsala eh? ko wani wanda aka san shi dan malamai ne gidan malanta da zai dauko wata mawakiya ya ce ita zai aura kaga anan za a ce ai wannan ba ba kofi in ka bace sai dai da kai ba irin taka bace to wannan da urfi a wani gurin kuma za ka ga cewa wannan ba komai bane Allah ce zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan shine abin da ake wa'azi da shi wannan abin da aka ambata na hukunce hukuncen nan musamman ma hana mata da suka aka take su suka zama idan su su koma ga mazajen su idan sun yarjejeniya tsakanin su wannan hukunci da ake gaya muku yu'azu bihi zalika wannan kafin din khitab ne lin nabi sallallahu alaihi wasallama a tare da cewa waɗanda ake yin maganar a kansu suna da yawa amma kuma aka kawo khifaf ɗin ya zama abin ya zama mafuraɗi wannan <clears throat> akan yi la'akari da da aka dubi kalmar alkafin tana koma ga mutum ɗaya ne amma kuma ana iya amfani da ita ga jama'a in aka manta da asalinta in aka dawo kuma ga duba da asalinta da asalin kuma sai a kawo jam'i kamar a gaba sai aka ce zalikum azka lakum wa sai kuma aka kawo shi da sigar jam'i to anan ubangiji subhanahu wataala yake nuna cewa wannan wa'azi wa'azi shine a tunatar da kai abin da ya dace a kokarin nuna maka abin da ke alkhairi ne domin ka yi shi a yi kokarin hana ka daga abin da ba shi da kyau domin ka guje shi wannan shi ne ake kira alwazu alwazu ne wa ko a umarce ka ko a hana ka shi ne kalmar ta ke nufi tana zuwa da ma'anar umarni eh, tana zuwa kuma da ma'anar hani zai zuwa da ma'anar umarni kamar inda Allah subhanahu Ta'ala eh, yake cewa law annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran wa ashadda tathbita fa'alu ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد وأشد تثبيتا هذا فعلوا ما يوعظون أي ما يؤمرون به لا سنية أبن لأيك أمرت السلشي هذا أكي كلمة أكي أو كندا كلمة يوعظون تنظر ما أنا الحاني كمان لأما كشار يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أي ينهاكم الله أن تعودوا لمثله تصور تصورك وأذي امرني لحني أتاك أقوم حناك أتاك أبن لك الخيرين abin da yake maslaha ce gare ka kuma a hana ka abin da yake cutarwa ne sharri ne gare ka to wannan abin da ake gaya muku wa'azi ne umarni ne da abin da zai zama muku alkhairi abin ne kuma hani ne ga abin da zai cutar da ku amma ba kowa ne yake zuce shi take laushi ba yayin da aka yi masa wa'azi ba kowa ba ne yake wato karɓar wa'azi da wuri ya aiki da shi sai ga wanda yake da imani da Allah da ranar lahira imani da Allah subhanahu wata'ala da cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine mahaliccinsa kuma shine ya san abin da yake daidai da shi da abin da ba daidai ba ya san maslaharsa da abin da ba sa ba yayi imani da haka sannan ya imani da ranar sakamako shi ranar lahira cewa duk abin da ya yi mai kyau zai samu sakamakonsa mai kyau a lahira in ya yi mara kyau kuma zai ga mummunan sakamako a lahira wanda ya yi wannan imani shine idan aka yi masa wa'azi zuciyarsa take raurawa take karkat take take laushi eh ubangiji subhanahu wataala ya ce fa yazakkaru man yakhsha wanda yake tsoron Allah zai zai wazantu wanda akwai khashiya tare da shi fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wanda yake da imani shine yake amfani eh, shine yake amfani da wa'azi sauraka a nan yana nuna cewa duk wanda kaga ana ta masa wa'azi amma baya dauka zuciyarsa ba ta raurawa ba ta laushi to akwai matsala dangane da imaninsa da Allah da kuma ranar lahira inda akwai imani da Allah da ranar lahira to wa'azi zai masa zai ratsa shi in an mata wa'azi zai ratsa shi saboda me Allah subhanahu wataala ce wa’azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wa yawmil a ashe duk hukunce hukuncen da ake ambata tun daga inda muka fara zano hukunce hukuncen aure da saki da sauran waɗanda za a ambata nan gaba ba ambata su fi kawai ba a'a dole sai an haɗa da nuna wa mutane ah, da jawo hankalinsu zuwa ga imani da Allah subhanahu wata'ala wanda shi ne ya shar'anta waɗannan dokoki bambanci tsakanin dokokin Allah da yake shar'antawa da kuma wata shari'a ko wani tsari na wani mutum ko wasu mutane da za su tsara wa kansu wanda suke ga hikima ne a ciki ita shari'ar Allah doka dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala ga wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da shari'ar Allah tabbas yana da yaƙinin cewa akwai maslaha a ciki ko ya santa ko bai santa ba yana iya yi wa ya gane hikimar yana iya kasa gane hikimar in ya gane hikimar wannan zai kara masa ƙarfin gwiwa wajen kankame abu in ma bai gane hikimar ba to yana cikin aikata wani abin zai ga hikimar a zahiri zai gan shi a aikace amma duk wani doka ko wata tsari da ɗan adam zai kawo sai fa ya yi bayanin hikimar sannan a fahimta shi Allah ko bai gaya maka ga hikimar ba in ka karɓi abin ka yi aiki da shi a haka to za ka ga hikimar kuma kai za ka nutsu a kan cewa yin wannan abin alkhairi ne ko da baka san hikimarsa ba amma duk wani wata hikimar mai hikima sai ya maka bayanin hikimar ne sannan za ka nutsu ba za ka nutsu ga dangadan ka karɓi abin ba akan cewa wannan abin akwai alheri a cikinsa ba tare da ya maka bayanin alherin ba wannan shine bambancin tsarin Allah da dokokinsa da kuma tsarin mutane da dokokinsu sannan tsarin Allah duk abin da ya tsara maka to ba kan zuciyarka yake dubawa ba yana duba maslahar ka ce kuma ba maslahar ka ba ta ta kurkusa yana duba ka maslaha ce ta dindindin wacce take mai dorewa akwai abin da za ka tsammace shi maslaha ne amma maslaha ce ta kurkusa yanzu yanzu nan za ka ganta amma sai ka nemi ta karata a lokacin da abin ya zo gani kake yi babu alkhairin da ya kai shi gaba ɗaya za ka riga a kansa amma ba a ji ko ina ba za ka gane cewa ashe duk kun fani ba gaske ba ne amma shi ubangiji su wata ala abin da zai nuna maka wata maslaha ce ta har abada wacce in dai ka ta to ba ba za ta rabu da kai ba wannan shine bambancin tsarin Allah da tsarin da dan adam yake shi kuma dan adam abin da yake rubawa kawai abin da shi yanzu ya hanga amma ba lalle ya iya hango gaba ba wala tadri nafsu ma za ta kasu ba wanda ya san gobe me zai yi me za ta zo da shi amma Allah subhanahu wataala shi ya halicci duniya kuma shi ya san abin da ya halitta ala ya'lamu man khalaq wanda ya halitta bai san me halitta ba ya san abin da ya halitta saboda haka shi ya fi sanin ya zai tsara maka to shi yasa imani da Allah da imani da ranar lahira yake da tasiri wajen bin dokar Allah yayin da ya zanto babu imani babu tunanin lahira to sai a ta karanta mutum dokokin Allah ba zai dauke su da komai ba ba zai dauke su komai ba a ba a cire mana ganin girman hukuncin Allah ba sai da aka mantar da mu addinin sai da aka mantar da al'umma addinin ta amma da za a tunatarwa mutane al'umma addini to za su fahimci cewa dokokin Allah su ne maslaha gare su shi ya sa Allah subhanahu wa Ta'ala ya ce zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalikum azka lakum wannan shi ya fi muku tsarki azzaka ne annama habakar abu habakar abu ana ana nufin habakar alheri wato alherin da kuke tunanin ku samu to a cikin bin dokan Allah ne za ku same shi kuma alheri mai haɓaka alheri mai hauhawa ba na ɗan lokaci kankani ba saboda haka kada ku ce wani kishin banza ya hana ku ku bi dokar Allah matan nan da mijinta ya sake ta mijin nan nasi ba ba lalataccen miji bane tsautsai ya ja aka yi sakin nan kuma akwai yiwuwar su koma ga auren su ku ce ba za ta koma ba kada ku zaci cewa wannan wani alkhairi ne wannan ba shine alkhairin ba alkhairi shine ku bi wannan dokar shine zai zama muku alkhairi kuma alkhairi wanda yake na dindindin a kuna zaton cewa in kun hana ta kun kare mutuncinku kun kare mutuncinku don haka an ci muku mutunci amma yanzu kun tsare mutuncinku ba ku san cewa a watakila wannan hanawar ya jawo mutuncin naku ya ƙara zubewa ba saboda mai saboda ita yanzu shi yanzu zuciyarsa ta ta'allaka da ita shi ita ma kuma zuciyarsa ta ta'allaka da shi ka kumanta da can sun yi zaman aure wataƙila ma suna da yaya wannan shauƙin nasu yana nan tare da su ta san shi waye ta shi ma san kowace ce yayin da za ku zo ku hana komawarsu ga aure ba ku san menene shaidan zai zo shiga tsakaninsu ba kun hana su yi abin da ke aure ne ku je kun aurar da ita ga wani wanda ba shi take so ba to ba ku san kuma wani abu shaidan zai rika takawa zai zo taka tsakaninsu ba tunda akwai wannan ƙaunar a zuciyarsu shin yanzu in wani abu ya zo ya faru bayan ta yi aure tana gidan mijinta da ita da wannan da kuka hana ta koma wajensa a nan mutuncinku ba sai ya fi zubewa ba sai ya fi zubewa amma ba lalle wannan ta zo ya zo muku ba ko kuma bayan kun raba su zargi kuma ya ta biyo baya da kun ga ya zo in mai babur ne ya wuce da babur ta kofa gidan a zarge shi cewa ko ita zo ya gani su haɗu eh? ko ita ta ɗan fita ta daɗe a zarge ta ta tafi wajensa to nan kuma ku rika zargin waɗanda ba wataƙila ba ba wani abu a tsakaninsu nan ma ku zama masu laifi to ashe kun ga ku bar su su koma su ci gaba da rayuwarsu ta aure azka lakum wa azhar ya fi tsarki gare ku kuma ya fi ya fi alheri gare kuma ya fi tsarki ga zuciyarku kun tsarkake zuciyarku kun tsarkake nasu babu wani abu na zato da zai zo ya ƙara gittawa to ashe kaga akwai akwai hikima to duk ma wannan ku tura wannan wallahu ya alamu an tumla A yi Allah ya sani ko ba ku sani ba Ko yanzu ba ku san yaya yake jin santa a zuciyarsa ba ko ya take jin santa a zuciyarsa ba duk ba ku sani ba amma Allah ya san yaya suke rababbaka a cikin saboda ka ko ku zo ku hana wannan abun ba ku san masifar da za ku haifar ba saboda haka bin dokar Allah shi ne zaman lafiya shi yasa ubangiji subhanahu wataala a karshe ce wallahu ya alamu an sirrata na Allah shi ke da sani ko fa ba ku sani ba ko kawai kuna bin wata al'ada ce tsohuwa ko kuma wani kishi ne na banza ko kuma jin kafafa da wani nuna isa amma ba ku san abin da Allah ya sani ba na maslahar ku ba ku san abin da Allah ya sani ba na ainihin maslahar ƴaƴanku ka bin dokar Allah shine zaman lafiya shi yasa za ka ga hukunce hukuncen ubangiji a ƙarshe yana ƙarewa da irin waɗannan wato irin wannan jela da ake wa ayar domin a ja hankalinka zuwa ga wani abu babba duk waɗancan bayanan in ka in ma baka fahimce su ba to ai ka fahimci wallahu ya alamu an tunan talabu ka wannan gaba ɗaya ya rika komai tun da dai ka yarda sanin Allah na gaba da naka to ka sallama kawai ka ce za ka yi rigima da dokar Allah lokaci ya yi za mu tsaya a nan abin da muka faɗa da daidai Allah لا نتشكر إلا كمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته